a wani yanki na guraren da yake gabatar da karatun nashi a filin moshe wanda ganin al'amarin fa ya fara ta'azzara hakan ya sa malamin ya ƙara magana a karo na biyu yayin da ya nemi wasu alfarma guda biyu na ɗaya a gurin gwamnati na biyu kuma a gurin al'umma kira dai a gurin al'umma shine da allah a zauna lafiya duk dokokin da gwamnati ta sa a bi wannan dokoki domin a zauna lafiya abu na biyu ya yi kira gwamnati kasancewar ya kira mai girma gwamna da katimul islam kuma gwamna ne mai tausayi da jin kan al'umma don haka yana kira gare shi kamar yadda adalcin da nashi yake ya kamata adalci duk gurin da ake ganin ya yi kuskure a kira shi a kuma zauna da shi da malamai idan tabbat sun ganar da shi zai yi farin ciki kuma zai yi murna da cewa an ganar da shi cewa ya bata domin ya ce shi ma akan wancan layi yake tun a farko kuma ya zo ya sauya amma muddin in har za su ganar da shi cewa layin da yake a farkon shine daidai to zai yi maraba har ya kawo hadisin da yake cewa maki sallallahu alaihi wasallam na faɗin da mutum ya baka jajayen raƙuma da ke faɗin duniya ya fi kyautuwa wato ya shiryar da kai hanyar shirya wannan dai malamin ya buƙaci a hada su muƙabalar domin su ganar da shi gurin da ya kuskure domin shi ya ce ba facin mutuncin manzo yake ba face kore masa wasu cin mutunci da aka masa al'ummar ja ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na amfani da wannan dama don wacce hadda roƙon alfarma guda biyu ta ɗaya abun al'ummar a musulmi musamman masoya da magoya baya ta biyu a gun ita gwamnatin wannan jiha ta kano mai albarka game da su masoya ina son in yi amfani dama in kira ja hankali cewa do Allah a yi ƙoƙarin biyayya ga wannan doka da hukumar jihar Kano ta sa ta dakatar da yin karatu da sauran taro da muke a cikin wannan masallaci na jami'u Sheikh Muhammad Nasir Kamar har zuwa kammala binciken da aka ce ana yi mutane su biyayya ga wannan umarni kana sami kira na ga su al'umma ita kuma kira da nake ga kuma musamman shi mai girma gwamnan Kano Khadimul Islam shi ne irin yadda yake kwatanta adalci to ina roƙon da ya a tsayawa kan girma adalcin nan wannan al'amari da ya taso hanyar warware shi na ganin mai sauƙi ce idan aka yi amfani da tsarin zama kamar yadda Allah ya faɗa kula tu burhanakum waɗannan bayan Allah da suke cewa ana faɗar maganganu na cin zarafi ko ga janibin ma'aiki ko ga janibin sahabbai wanda ni kuma na ganin ko kusa ba haka bane waɗannan maganganu ni musa su ma nake a cikin littattafai suka zo kuma littattafan nan akwai su a ko'ina ban ƙara ba ban rage ban canja ba mai girma gwamna ya adalci malaman nan inda gaske suke cewa na batanci da ma'aiki wannan maganganu ni nake faɗar su ba a littattafai suke ba duniya ta saurara zato da littafan nuna maganganun nan su kuma su da nasu su nuna babu ko abin da ban gane ba su gane da ni a kullum na faɗa tun kafin ma abu ya zafi haka cewa ni ba murna nake ma a samu wanda zai nuna mu abin da ya fi nawa domin fahimtar nan a baya a nake ba kuma da daɗin rai na banta ba kuma ina murnar in fahimci cewa abin nan da nake a kansa a baya shine gaskiya da zuciya ɗaya Allah shine shaida Su idan suka yi wannan ƙoƙarin muka zauna suka fahimtar da ni wannan abin da ban fahimta ba suna da alkawari guda na karɓar abin nan kai tsaye ga kuma babban lada da suke da shi na shiryar da ɗan uwansu musulmi kuma za Allah ya faɗa da an yaje Allah bi karajulan wa'ida khairul laka min humrin ni'am mutum ɗaya shirye da kai ya fi maka duk jajayen rakuman duniya wanda ni ɗaya ni ɗin nan mutum ne daga irin wanda wanda alkawari ke gaskata kansa da ka kira daga mai manya da masu tuhuma duk inda za a yi a zama na mutunci cikin limana cikin mutunta juna maganganun nan a tattauna duk malamin